Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan hira ta musamman za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki amma kafin nan ga hira ta musamman. salamu alaikum uh, sunana zadabawa ni ne shugaban gidajen radio dalol fm mai gida radio hudu da dogon duci tsibiri matankari da balayara a jamhuriyar niger to mutane za su san cewar me ya kaka amerika yanzu nan to abin da ya kama amerika gaskiya hutu da ni zo amerika hmm. dan na yi ritaya eh, yau da shekara biyu hmm. eh, yanzu ka san in mutum ya ritaya lokacin ya ka samu ya dan motsa jikin shi shi ta shiga shi bude idanu yawon bude idanu ya kawo ne hmm. amerika to masha Allah to ya harkokin watsa shirye-shirye a Nijar. a Niger ka san tun da an kai abin da aka ce ma taron kasa da kasa na wanda aka ce ma conference national mm. aka buɗa har aikin jarida ga kowa duk wanda ga so shi na iya buɗe gidan radiyon shi ko gidan ko jarida shi mm. ko mujallar shi to wanda yasa ni eh, da matsayi na tsohon ma'aikacin gidan radiyon eh, gwamnati mm. ni ce to ya kamata in ba da na kokari in buɗe gidan radiyo jihanmu mu. shi yasa ni buɗe gidan radio da lol fm na harko nan dogon duci don shekara biyu da bayan haka nan ni buɗe matankari da dogon duci eh, cibiri ni buɗe cibiri eh, na ƙarshe shine na balle yara yanzu ina da sauran na biyar da ya kamata in buɗa ina na ina lissahin inda zan buɗe shi. Wato ka lissafa gidan rediyo wajen guda hudu da yanzu haka suke a jamhuriyar Nijar suna aiki. Haka take. To menene ya sa ka tunanin cewar bari in buɗe gidajen rediyon nan to kasa dan mm. jarida akwai fanni-fanni da yawa da suka iya aiki mm. ni fanni na wanda ni gidan radio da television ni shekara ta arba'in ina aiki ortn eh, mm. gidan radiyon television na ƙasa ni ɗauki ritaya to cikin wannan ne ni lissahin ce to kamin in sabka ya kamata in samu inda zan zuwa in zage da aiki shi yasa ni buɗe gidajen radio dalol fm haka ne duk da yake da yadda an san ayyukan gidajen rediyo shine domin faɗakarwa da kuma waya kan al'umma game da abubuwan da suke faruwa na yau da kullum wanda yake ilmantarwa ne da dai sauransu mai gidajen rediyon ka suka mai da hankali wajen bayar da gudunmawa ga jama'a ga al'ummar Nijar. Eh, abin da yasa ni ƙara buɗe gidajen radin nan ban buɗa sun mai ba da babban birni mm. ƙauye ni buɗa su cikin jihohi inda mutane suke da matsalar samun labaru mm. shi yasa ni buɗa dogon dutse, ni buɗa cin waɗannan sauran karkarunan mutane ba su samu su haɗi albarkacin bakinsu mm. kuma wani bi suna tsoro su yi magana su ce in sun kai wata magana liƙe su za a yi gidan radiyo shi gaba talaka hanyar da zai buɗe bakin shi shi hudu abin da ya kaso shi hudu ma gwamnati abin da ya kaso abin da a matsala shi da duk abin da ya kamata shi samu na ci gaba rayuwar shi shi yasa muka buɗe gidan radio don don mu ba talaka bakin magana shi buɗe bakin shi shi hudu ma gwamnati abin da ya kaso mu kuma in gwamnati shi na da abin da zai hudu ma talaka sai shi biyo ta wajen mu shi ba da labari mu ba da labarin da abin da aka so. shi ga sa ƙasa ta ci gaba kaga talaka in suna son shi buɗe bakin shi shi faɗi abin da ya kaso alhamdulillah Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. To masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na kasuwa a kai maki dole. To a wannan mako shirin yana birnin Ilorin ta jihar Kwara da ke arewa ta tsakiyar Najeriya kuma kai tsaye muna wata kasuwa da ake kira Monday Market. Ita dai kasuwar Monday Market ba wai ranar Monday din take ci ba a kusan kowane lokaci tana ci kuma kai tsaye a yanzu haka muna tare da ɗaya daga cikin shugabannin ita wannan kasuwa wanda zai gabatar da kansa da kansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana alhaji awolu katsina me matsayin ka wannan kasuwa ni ne mataimakin shugaba na wannan kasuwa ta monday market ita dai wannan kasuwa ta monday market akwai ga alamu ta yi ba da karfi wajen sayar da kayan gwari ko eh ta karfinta ya fi wajen sayar da kayan gwari amma akwai kayan provision a cikin ta kuma duk kayan masarufi da ya shafi abinci ake sayarwa ana kwarai da gaske to a gaban mu nan ga buhuna wayannan buhuna na me ne ke kallo wannan tarugu ne wanda yake zowa ga daga zaure jigawa state to kafin mu je ga batun farashin su dan ba mu tarihin ita wannan kasuwa kadan to ita dai wannan kasuwa ta kahu ne da sanadiyar wannan sana'a kayan gwari kuma alhamdulillahi kasuwa ce wata cakudu da hausawa da yarabawa da nufawa da fulani da sauran ƙabilun najeriya kuma haka take gudana don saboda ƙasa ɗaya al'umma ɗaya don samun zaman lafiya haka shugabancin ta yake tahiya gauraye ba bambancin kabila ba bambancin addini a wannan kasuwa amma kamar ita wannan kasuwa yanzu misali ta kai shekaru nawa da kafuwa za ta kai shekara goma zuwa sha daya da kahuwa dama can asalinta hausawa kamar naga kamar hausawa sun firin jayi a nan haka take koko dai an samu wani canji ne eh lokacin da aka bude kasuwa gaskiya majority masu wannan sana'a tamu ta gwari mu aka fara gayyata muka zo wannan kasuwa to kuma da muka zo cikin sana'ar da yarbawa da hausawa muka zo amma hausawa sun fi yawa a cikin wannan sana'ar dama to bari mu dawo batun farashi ga buhu wannan buhun mine ne wannan wannan buhun tarugu ne kamar yanzu shi wannan buhu akwai sunan da ake kiran shi koko buhu kawai ake ce musu ana kiran shi solan fulawa to kamar wannan buhu yanzu nawa yake a wannan kasuwa to muna saida shi naira dubu ashirin da biyar ashirin da hudu kamar yanzu wani yanayi muke yanzu na tsadar shi ne koko na saukin shi ne a yanayi na tsada yanzu muke ciki saboda mun ratso bazara yanayin karancin ruwa ya daɗe bai suka arewa ba saboda haka zahi ya yi yawa yanayin iccen shi yana rage haihuwa sannan kuma sai muka samu matsaloli na tsadan mai yawanci transport din shi ya linka to yana ga cikin abubuwan suka haddasa mashi karin hawan farashi na shi amma yanzu ana fita kenan an kawo shi a nan yanzu yadda ake sai da shi ashirin da nawa kace to 25 24 fa lillahi alhamdu ka san kasuwanci yanzu ya zama abin da ya zama ko ya ya samu ko mun kankanta shi fata dai Allah sa mashi albarka shi ake amfani da shi to bayan wannan uh, tattasai ga wani kwando can na uh, wannan atarugu ne ko eh. wancan tattasai kamar eh. wancan kwando da nake hangi yawa to solon shi wancan kamar yawa ga can na hango shi yawa kamar wannan solo yanzu shi nawa za a san kuma wannan solon tattasai ne shi kuma shi kuma yana towa ga daga katsina state shi kuma abinda ake sai solon shi naira dubu ashirin yanzu shi ma tsada shi kenan kakar tsada shi ma kakar tsada shi kenan yanzu a lokacin da ba yanzu ba can baya nawa ake samu can ana saida shi dubu takwas dubu tara dubu goma yanzu kamar ita wannan kasuwa kamar kai ne kana ɗaya daga cikin shugabanni kai ne ma mataimaki kamar mine ne kalubale to alhamdulillah kalubalen da muke fuskanta yanzu a wannan kasuwa kusan mu ce ba wannan kasuwa kaɗai yake faruwa ba na farko kowa suna halakar da muke ciki yanzu abin da ya shafi bangaren rashin tsaro mu ma muna fuskantar wannan sun da mu harkar mu harka ce ta dare kaya zai taso ya biyo dare sauka da saye to nan lokacin muna samun tangarɗa rufe hanya kaya bai zowa sai ga kaya ya kwana nesa kayan ya zo ya lalace abu na biyu sai abin da ya shafi bangaren matsalolin tsadan mai yanzu ma ya zama dole mun haƙura da azoma motocin da ke shan gas saboda shi farashin shi ya wuce wuri dole duk da muke gan tsadar fetur dole sai motocin da ke shan fetur muke amfani da su amma duk da haka nan gaskiya muna fuskantar kalubale wurin abin da ya shahi tsadar rayuwa saboda matsalar man nan talinka transport biyu bisa ga abin da ake yanzu kamar misali hukumomin wannan jiha ta kwara akwai wani ka'idoji da suka sa muku game da ita wannan kasuwa wanda kuke a kai a yanzu koko to alhamdulillah ka'idoji gaskiya sun nemi haɗin kanmu mu zauna lafiya kuma duk abin da dokar ƙasa ta zo da shi mu bi doka mu zauna lafiya sannan mu so yan uwanmu mu haɗa kanmu ƙasa ɗaya al'umma ɗaya shine abin zai kawo zaman lafiya shine dokar da gwamnati ta bamu ta kan cewa mu zauna lafiya mu so mu haɗa kanmu ina mai sayi wanda zai sayi buhu ya karkasa ya ci riba salamu alaikum malam barka dai yawa da farko suna suna na malam nasiru salisu daga funtuwa nake katsina state amma kana kasuwanci a ina kasuwanci a nan ilori monday market gashi na ga ka kasa a tarugu ne me wannan ka kasa da gaske tarugu ne da shambo da tumatir nake saida wannan ina saida shi dubu biyu wancan dubu ɗaya wannan ɗari biyar wannan ɗari takwas takwas to ana samun riba don na ga buhun na tambaya can an ce sama da dubu ashirin ake sayarwa lallai ana samun riba bakin gwargwado eh, insha Allahu cinikin fa ana yi a ciniki gaskiya da dan sauki me yasa me yasa ba ciniki to ba mu sani ba ko rashin kuɗi ne ko ko kayan ne da ya yawa Allahu a'lamu amma dai gaskiya kasuwa ta dan kwanta ba kamar da ba amma da kaman abokan hudan kana naga tun da kai kasawa kake kashi kashi kaman akwai yarabawa kana jin yarabanci a ina dan tabawa kaɗan kaɗan yanzu an dosa yi da yarbanci eh in da yarbanci ne za a yi na bangaren kasuwa ta ina iya yi ne ah, amma in za a yi hira da yarbanci ba zan iya ba amma dan dai wai nawa wannan kaza ne kawo kuɗi ban da ba duk na iya dan yi mani mana kaɗai kamar in ta zo ta ce ni le na ce 2000 1500 ai turanci kayan eh kuma haka ne akume jabo akumaru akumewa eh ka haddace wannan eh insha Allah sai a ci abinci sosai sosai gode wa Allah Allah ba da sa'a na'am to gaba kuma mun samu wani malami mai gida suna to suna na Hamisu Alhaji Cica kai na ga wasu kananan buhuna ne nan tare da kai menene waɗannan shine wanda manoman mu Hausa wanda suka taho daga daga arewa suka shigo nan kwara to su suke noma wannan oh, yanzu wannan shi a tarugu ne amma nan kwara ake kwara ake noma shi to shi bai kai wancan tsada ba bai kai wancan ba saboda wancan babban solo ne ka gani na arewa wannan kuma bulu ne abincin kaji solan abincin kaji yanzu shi wannan nawa yake yanzu wannan abin da muke sai da shi dubu goma sha shida eh haka muke sai da shi yanzu amma nawa kuke sara to nan wurin su masu kawo muku nan dama masu sare ne muke sayar ma da dubu goma sha shida in masu gona suka kawo to mu kuma zamu saida musu shi naira dubu goma sha shida mu ne dillale ku dillale ne ke dillale a cikin kasuwan kuna dan samun ku eh muna dan samun nan wa. Cikin eh, eh Allah taimaka salamu alaikum baba ya da farko suna baba eh suna na malam salam Malam. Amina ah, Abdul Salam. Na'am kana kasuwanci ita wannan kasuwa ne? Muna katanci ne. Me kake sayarwa to yanzu? Barokonu da abun nan. Barokonu da takashi. Ka zo saye ne ko kana saida? Ko saida ne. Okay. Saida da muke so. An kawo mana sai mu sayarwa. a ba mu alaki mu A ba ku alaki. <laughs> ya kai. kamar dillanci kenan ka ka shiga hanyar ayi wallahi amma ya take jin daɗin kasuwanci a nan tunda kusan duk hausawa ne ana dan samu wa wato ni ma kaman bahaushe nike ko kwa wato don na dade arewa ko kwa fitowa da gari waya bai kai shekara goma ba ka dawo nan na dauna. duka ma wannan kasuwa me kuke bukata gwamnati ta yi a wannan kasuwa kuna bukata a gyara ku mu ma muna neman gwamnati yi mamu alheri wanda sai idan idan kara su gaba din nan dan kawo jari haka kaman kaman kawo dai abubakar ah, me ka zo sai nan a ta zuciya ka zo sai ta rugu ba eh ka sai ban saya ba tare shi ta hana yan saya ina mi kake so buhu ko rabi ko kwano buhu na muke saya kuma mun samu rabi muna saya amma me yana ka sai kace tsada tsada yana tsada ne to me bambanci da da da yanzu kuma to can da muna iya sayan buhu cikakke dubu bakwai dubu takwas dubu tara a kashi ne kama dubu sha biyar sha hudu sha uku. Amma da kayan kasari cikin gari kake zuwa ka sayar ku? ana kasa a cikin kasuwa ne. Yana kasa wana naira ɗari dari biyar naira dubu. An samu wani abu kenan. Ni ma ɗan samu wani abu. Za taimaka. Amin su Mun gode kwarai. To a yanzu haka kuma mun haɗu da wata mata bai Allah mai sunan ki. Sunana Rashida ce. Rashida rashida mm. to ya amma ana ana ina an sa ya abdullahi ya abdullahi mm. to ga kinan kasuwar monday market kuma ana sayan kayan abin cefane da sauransu a faɗa mana kin zo saye ne ko to na zo siya ne to amma alhamdulillah kayan da muna na muna saya amma yanzu da kayan da tsada amma muna da samu namu alhamdulillah don da muna saya raha kuma ya zo lokaci ne amma wannan lokacin gaskiya ya dan yi sada amma to tun da ata ce to ya zama dole abun miya ce abinci dole mun dafa sai mun nima miyan nan to muna dai samu namu ana saya alhamdulillah Allah yana sa mana albarka duk da tsadan da kuna hakuri da tsadan to muna hakuri tun da ya zama dole kuma neman kuɗi muke yi to dole kuma sai dai mu nima ya mana ko mai muka samu to alhamdulillah akwai lokacin da za a samu sosai kuma amma yanzu dai to Allah da yana rufa asiri kina jin daɗin wannan kasuwa to wallahi alhamdulillah ina jin daɗi jin daɗin ki zo ki sayayya ki wuce wallahi ina jin daɗi gaskiya alhamdulillah wallahi muna samu gaskiya kan to jama'a da haka shirin na wannan mako ya kammala daga nan kasuwar Monday Market da ke birnin Ilorin fadar gwamnatin jihar Kwara yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc musamman maryam dauda da ke kula da shirin Ni Mustapha Nasiru Batsari nake cewa sai wani karo idan mun haɗu. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana Reverend Dr. Sylvester Dachumo ni pasto ne na kokin ina kokin headquarters church a nan a jos A ganin yanayin kasar mu nigeria kuma da duniya yadda take gaba daya mun gane lallai gaskiya mun shiga matsala mun shiga damuwa wadda ya fi karfin abin da za a duba mutum an kuma duba littafi mai tsarki mun gane cewa idan duniya ya zama yadda ya zama haka babban abu shine a koma gaban ubangiji a nema gafara ko krista ko masallata duk muka ce a nemi fuskan allah mu je gaban allah don neman tuba a kira allah don ya ziyarci kasarmu wannan al'amari ubangiji ya yaye mana shi babban abu shine mu mu dawo gabansa don uh, rayuwa ya zama yadda yadda yake so ya zama da albarka don a gaskiya yanayin mu a yau Allah ya juya fuskarsa ba abin da ya zama da albarka ba abin da ya zama da karuwa a zaman mutum ko iyalai ko ƙasa kanta ubangiji ya juya mana baya muna nema mu dawo gabansa don ya canza yanayin mu. madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi duba ne kan illar da shaye-shaye na kayan maye kan haifar ga matasa, lamarin da ke sa gushewar hankali wanda kan sa aikata miyagun laifuka da suka hada da fyaɗe, kisa da sauransu. Shirin namu na yau ya leƙa maraɗi a ƙasar Nijar inda abokin aiki na Mansur Sani ya jiyo mana ra'ayoyin mutane a ƙasar game da shaye-shaye musamman na kayan maye. Abdulaziz Abdulhadi daga Maradi Jamhuriyar Nijar. Gaskiya maganar shaye-shaye babban magana ce idan aka ɗauko ta. Tunda wanda kamar ke shaye-shayen wannan abu yana taɓa rayuwar shi musamman ma a lokacin da kamar yake cikin mayen kamar zai iya tafiya ya kasance a cikin wani yanayi kamar yanzu matasanmu na yanzu wanda suke shaye-shaye in suka shaye-shayen suna nuna su ba sa ji a cikin unguwanni kuma shi mai shaye-shayen ma zai iya ɗauka wani makami ya ji ma wani kuma idan ma kuma kuma mai amfani da ababen hawa ne zai iya haddasa wani haɗari sanji wannan shaye-shayen da yake yi idan kuma mutum ne haka wanda ke da iyali idan ya ta yi shaye-shayen lokacin da zai zuwa ya samu iyalin nasu in dai habbe ta daga cikin mayan nan ba wannan abin zai taba kamar ta kyau shi tsakanin shi da ita wannan matar tashi koko daga cikin ɗiyan nashi har su kai ma suna jin tsoron ya. sunana rukayya lawali musa da farko ina jan hankalin yan uwa na ɗalibai cewa dan allah dan annabi su taimaka ma rayuwar mu rayuwar uwayenmu da suka sha wahala ta tarbiyyantar da mu tun daga mu har zuwa yanzu lokacin da muke sun sha wahala mu tausaya ma rayuwarsu ko ba saboda su ba ko da saboda kannanmu shaye-shaye ba wani abu bane mai kyau banda ya maida mu baya ya maida ci gaban ƙasar mu baya ya watsar da rayuwarmu da rayuwar kannanmu saboda mu yanzu yare ne matasa mun taso ba mu san abin da goban mu za ta yi ba mu ji ma uwayenmu da suka sha wahala kanmu da kuma kannanmu na gobe masu tasowa ina jan hankali hankali ga 'yan uwana mata musamman ɗalibai shaye-shayen nan da suke ba abu bane na kirki ba abu bane ba wanda zai taimaka ma rayuwarsu su daina idan ma suna yi wanda baya kuma Allah ya kare shi. Ahmadu Ibrahim ana ce mana Ahmadu India gaskiya shaye-shaye komai yana iya haddasa yanzu idan aka kasance mutum yana sha mutum yana iya zama barau yana iya zama dan hoshi yana iya zama komai ma kai mutum yana iya inda aka sha to gaskiya babu wata magana nutsuwa ga mutum hatta inda za ya zama ma yana zama mishi matsala saboda za ga mutum ka cinci mutum cikin bola ka rashin cin mutum dai inda dai bai kamata ba kuma kaga hatta addini mutum ba za a yi shi ba inda aka ce maka mutum na shashaye sakona ga al'umma kuma ga matasa ya kamata su hankali shaye. sha yana kai mutum mahallaka saboda idan mutum ya sa kan shaye. to wallahi hatta abokin shawara yana iya rasa shi mati ba ko wagga tarbiya da suka dauka tabi'a ba tarbiya ba tabi'a ta wanga shaye shaye na fiya da kwaya da drug da wata shisha duk ba abu ne na dalibi ba da wanga wanda muka haifa ba tarbiya ba ce ba tunda abin da za za a bata kwalwa abin da za a bata rayuwa abin da za a bata a ilimin ka to ba abin za a bane ka ce ka mai da abincin ka ko abin shanka su yaran ga da muke da diyan ga namu mu yau mun kare su ne yanzu muke sa gaba duk yanzu da wuji dirijan an ga su mahukunta da muke duke iko yau su yanzu suna ikon su da kyau ba su shaye shaye ba to ku yara ku kuna shaye shaye gobe an suka muka suka gusa ko muka gusa ku me za ku yi an ce Niger kasa ce ta me su ilimi ta malamai ta addinin musulunci to amma ku kuna shasha abinda addini ya hana abinda gwamnati hana abinda doka kasa ta hana ku kuna yi to wai an kuka girma an yanzu an ce Nijar ta mai su ilimi ce ta mai su adalci shi adali fa mai hankali ne to ku ko abinda kuke son ku zama gobe marasa hankali to kenan so ke kasar Nijar ta zama kasar marasa hankali ko ko ne kuke so tambayar da nake muku kenan na yara ba ku son wani ya ji daɗin ikon ku to ku sake tarbiya wannan shaye-shaye ina roƙo dan Allah ya na jikoki na a rage a bar shi ba ya da kyau to mu uwayen ku mun ƙara jaddada mun hida muku albarta muna son gobe ku rike kasa ga cikin daraja ni ne Suhaibu Sani jikan liman to lamarin shaye-shaye sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda yanzu ki an shiga wani hali za ka ga yaran matasa kimanin shekara sha hudu sha biyar sha shida sun sa kansu hali na shaye-shaye ga sanan muna gani cikin gari daban-daban wannan lamari sai dai mai addu'a ubangiji Allah ya sauki cikin kasuwa muna nan sai ga yaro makaranta ma wannan bai wuce a ɗauke shi a kai shi makaranta ba amma sai ka gan shi da abubuwa na shaye-shaye ya wani kwance ma bai ci komi ba kenan dai akwai dai matsaloli na harkar shaye-shayen nan cikin gari ana samun matsaloli ga sanan daban-daban muna gani abin da ke ƙara kawo wannan shaye-shaye ni tunanin da nake tarbiyya ce ta gurɓace daga uwayen ɗaya kenan abin da ya kamata ɗanka ka san inda yake shiga ka san inda yake fita ka san su ne abokanan shi su ne abokanan shi amma ka bar ɗaya shiga gari ya tafi aikin gaban shi shi ya ba yanan ba ya can wurin baka san inda yasa ya shiga ba ya hito baka san menene ya yake yi ba to dole ɗanka kowane irin hali ne yana aicin takan shi a ciki babban illa shi dai da an ce matashi wanga tun daga shekara sha biyar har zuwa shekara arba'in da an ce ka fara lamari na shaye-shaye to ka riga ka je wa rayuwarka cikin garari cikin tashin hankali ka ga na farko ba ka ibada babu addini ga mashayi ba ka kasuwanci bale ka taimaki wani kai ba ka aikin gona kai ba ka wani aiki wanda ya shahari wanda za ka unhwani wani bale ka unhwani kanka kenan ka ga rayuwa ta hada garari an samu matsala har sai ka gama ya taɓa lahiyar mutum wasu ma muna nan ku muna gani cewa suke ta dalilin wanga shaye-shaye da suke kira gare mu uwayen ɗaya aiki ya rage wurin ku uwayen ɗaya kamata yi ku kula da ɗayan ku ina suke shiga ina suke hita menene su wane ne abokanan su in kuka yi wannan kuka rike sauran kula kuma ya rage hannun hukuma ita ke da sauran kula to madalla wakilin nama a kasar Nijar ya kuma zanta da wani matashi da ke shaye-shaye wanda hakan ya kai shi ga aikata fyaɗe ga yarinya yar kimanin shekara sha ɗaya. Sunana Abdulkader, sunan babana Sabi'u, sunan kakana Alhaji Dodo, ni mutanen maraɗi ne, faɗi ne na yi ma wata yarinya, yaren ma ba babba ce ƙarama ce abin kunya. Kai tsaye ne ana ruwa ne na ganta bayan wata runwa ta laɓe, ta gama tallata ta zo ta zamani ina cikin cingujiya ina dogujiya ina ɓarawa ga aljihu ina ci. Ina waiwayawa na gaba kowa kawai sai na kama mata zani na taushi. ga yara ma karama. Gaskiya ba ta wata shekara sha ɗaya. Warin ƙawana ta ta gida warin yaren su guda irin wannan yaran ne yan kanana wanda ake aikowa talla kamar yanzu kasu kai na ya kasu wata nawa ko shekara wata shida yanzu shekarun ka nawa gaskiya ashirin da ɗaya tun dimil ɗin haka a yi daman kana shan wasu abubuwa haka eh ina sha kayan in san menene duniya na sha wuyi ta bata min da hankali ya ake shi haka sha wuyi kwaramuni a cikin kai mutum ya je kamar ya koma shi kaɗai ya zama na waya mutum ya je ma iskanci shi da wani iskanci yana aya mutum yana a zagin waya mutum yana a zagin ubana cikin shaye-shaye ko shi wannan ya isa a ce ma dalilin shi ma amma bara wani aikata aikin banza sai juje na gidan rimshi ya turo ni ya ce a zo nan ga likita a mana magani tunda ya ga wanda lahaya kaso na ma bai kare ba amma da ya ga wanda lahaya ne sai ya gyara aka kawo ni likita ya ce a rike ni nan sai na samu lahaya lokacin da na zo dumuwa nake ta eh, ta hira in wangana kusa na in ɗauko mai hira bai iya magana sai dai saurare ni bai san kan hirar ba kuma jikina ba ƙari amma yanzu malam sa'ada ya bani wani magani ina sha ina jin karen jiki na yanzu can ka hisha wiwi ce nake sha sai kraben zuwa lokacin balaga balagata ban san yadda duniya take wani sai na sha ta na ji cakwai kuma na ji ba cakwai ba kuma hankali na ya bushe amma ni na yi lakwai daga wata kalas bari. katrin kabari ta wallahi har asara na jawo ma babana tunda na waro na ikwal ina sha shaye na jawo ma babana asara yana da famfo ya sai da famfon da in yi ikwal ban yi lakwal ba in aka sake ni na koma gida na ga abokai na an gaskiya ba ni abes don da ya shi ne in dai 因为云南。 faɗi ne na yi mutane suna cewa abin bai yi ba to duk wanda ke yi dan Allah ya bari bali na karama yarinya bai da kyau ma kara ganin ta wanda kake cewa warin wani ka ce aka mata haka nan kana jin daɗi wallahi ba na jin daɗi sai na je na nemi mutan na ci mai a gaskiya kowa ne ne ni ma kawai an dai gyara mini ne na san da haka shi na ana aya Dr. Sa'ada Habu kwararren likitan kwakwalwa ne a babban asibitin maradi da ke kula da wannan sashi yayi bayani kan illar shaye-shaye ga lafiyar jiki da kuma kwakwalwa. Abdul abdulkader da ka gani wannan yaro lalle wanga zuwa na biyu ne mun taba rike shi bisa shaye-shaye tun shi na da shekara goma sha biyu yake cikin wannan matsala yaro ne wanda mun ka gani kamar abun ya ta daidai kuma sai ya ɓace mana ba mu ƙara gani ne ban bar magani ba mu sake gani ne ba sai da yanzu abun ya lalace abun har ya kashe kaso ya yi wannan yaɗe ya dawo mana cikin cikin complication ma a ce ba haicin tun da ɗumin wani da gane-gane da surutai na banza eh, kuma bai san abin da suke ba babu barci hmm, lokacin da ya zaka an ka rike shi lalle ya zamna abu ya ta da kyau yana zakwa yana daukan magani kuma yana bin maganin shi daidai daidai to ka san mutanen namu wani bi sai abin nan kama din da shan magani din a samu wanda za kula shi na sai a gani kamar mutumin ya warke ko kuma uwayen suna nan suna jaye jaye su ce ko iska ne ko wani abun ba a tsaya a lisawa a gani sutu yaro dan shekara tun shekara sha biyu ke shaye shaye kenan uwayen suna sa tsammanin ko iska ne ko wani izo ko wani mugun gamuwa. da an ka gani an ka zaka an ka rike shi ya samu sauki shi nan an kai waci da abin nan shi kuma ya koma can da mugan abokan suna ta shaye shaye wiwi din ne ya ta shan da karabun ne ya ta shaye shaye ne na abin nan na wiwi har ya rikice yadda ya gamu da wannan baiwa Allah ya mata hada yanzu da aka maido shi ya kuka ka lura da lafiyar shi da kuma dawowar shi cikin hayyaci to alhamdulillah malam masu magani bai ya karya in an tsaya an bi shi lalle wani shaye shaye sai an rike su wuri guda an rike su kuma ka tabbata maganin ya sha ka tabbata maganin sahi maganin ranar maganin marece ya sha shi sosai da gargadi psychotherapy ana masa gargadi bisa abun da ta kamata da abun da tunda sun koma kamar yara kwakwalwar gori sai an sake ta a faɗa musu abun da ta kamata da abun da bata kamata ba kenan yanzu dai alhamdulillah kaga dai wadda yake abin da shi kan kanshi ya yi da kucewa game da shaye-shaye na matasa lalle ka dai ga wanga dai ai kai gani ne ba jiyo ba ko kwaya shaye-shaye ko sasuwa ga wiwi din ko wani taramol ko wani sugudaye ko wani disolution lalle in ta riga ta narke duka ana iya aikata wannan yaɗin ana iya aikata kashin kai ana iya a toye gida ko a toye a toye kaya ko kuma a soke wani mutum duk abubuwan nan duk suna faruwa mutane ne wanda danje za a ce danje public komi suna iya su aikata kenan yaɗe wani kashin kai ko wani abu nan duk shaye-shaye suna iya gama su. Masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokan aiki musamman Mansur Sani da ke maraɗi a ƙasar Nijar. Ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. za ku iya sauraron tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa at boanews.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.